barakatuh jama'a masu ma kan wannan shafi na sarki zaki keke na Rasulun Aminin. Alhamdulillah jama'a muna tare da Shaf Idris Gelgel daga Sokoto. Jama'a kun ji ababen da ya faru da farko da safe ina ga da muka fito muka zo muka yi magana a maganan kisan da aka yi a Sokoto. Wanda Shaf Idris yanzu yanzu nan ya fito wurin State CID da sauransu. Bi ma'ana a ji a duba abin da za a yi. Kuma insha Allahu jama'a da yawa suna jin abin da ya faru suka ji abin da ya faru a bakina da ni ma daga gare su ne amma za mu so mu ji ainihin abin da ya faru ah, a bakin Sheikh Idris sa'annan kuma akwai nasihan da na yi wa jama'a da farko don Allah na ga wasu da yawa sun wushi wasu amma kaga wasu ba su gane cewa kamar muna kiyaye ku ne akwai wasu ababa da yawa ana kiyayewa ne a ah, rashin bimana da nace ka a doki doka a hannu ka a ɗauki doka a hannu wallahi tallahi a gaskiya muke gaya muku ka a ɗauki doka amma za ku ji wannan kuma nasiya da shawara a bakin Shaf Idris Gelgel akwai ababa da yawa bi ma'ana in an cika doki doka a hannu ba cewa aka yi in an taba janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko an yi wani abu ga da sallallahu kaka ji zafi ba a'a zafin da za ka ji kai kara in ka kai kara doka suna ɗaukan mataki kai wurin ka kake ganin a ba su ɗaukan mataki wala Allah yanda kai kake a ɗauki matakin ba haka aka ɗauki ba amma ba shi ke nufin samsam ba a ɗaukan mataki ba shi ke nufi ba kaga a yanzu magana da muke magana wallahi tallahi kai ka je yi jihadi ne tsakanin ka da Allah da Annabi amma in an kama ka aka kulle ban tsamani akwai wani mai cikakken hankali da zai zo tsaya wai ya zo ya yi belin wanda ya yi kisa mun sani amma a'a mu sake dawowa kuma cikin hankalinmu a dokan ƙasa da kake a dokar ƙasan da kake abin da yake faruwa mun san dole su ce kaya sosa amma kaga gaskiyar shi muke gaya maka yana da ciwo yana da zafi akan janabi na sallallahu alaihi wasallam faɗa amma a'a a'a yau in aka kama ka kai ma za a kashe ka ko kuma za a yi wasu ababa a haka wa zai zo tsaya wai kai ma zai bele ka kai je kai kisa abin muke nufi kenan abin muke faɗa kenan in an ji a ji don Allah don annabi amma to me ke faruwa ku bar mu ji a baki me ya faru ku bar mu ji a bakin Sheikh Idris Gelgel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A irin wannan musibar da muka tashi da ita a wannan jihar tamu ta Sokoto. Da zunnan da rana Allah ya sa muna makaranta muna wani tattaunawa aka ce muna ga abin da yake faruwa. yanzu nan ga wani can ya yi batanci ga janabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mutane sun tattaru matasa yan kasuwa da masu wuce duka dai an tattaru kamar yadda muka ga a bidiyo a social media sun tattaru sun yi mai kisa to hakika ne gaskiya ka san irin wannan lamarin ya saba faruwa a watannin baya a nan a lokacin Dibora lokacin mulkin Aminu Waziri Tambuwal tsohon gwamnan da ya gabata ba musulma ba ce ba hausa ba ce mai ikirarin musulunci ko makamanta haka to abin ya yi tsanani a sokoto har ya sa manyan sokoto suka yi magana saboda irin aikatar da hakan kai tsaye wanda yake a lokacin tabbaci maganganun da suka yi ba a sa hikima ba wanda hakan ya jawo kuce kuce gaba ɗaya Najeriya ta ɗauka muka gani malamai a Najeriya da nan sokoto hukumar malamai ko ina akan kariya da martaba da janabin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani akan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba mu yarda ko cikin mu wani ya zo ya taba saba ballantana a cikin wasu masu wani addini wanda ba addinin musulunci abin ya tsanani kwarai lokacin har aka sa dokar ta bace a Sokoto to wannan musibar kuma da muka tashi da shi a yau tun ɗazu muna ta samun wayoyi mutane 'yan uwa da ake hulɗa da su daga jahohi daban-daban da suka shayi su Mustapha daga Borno su Malam Kabir Adam daga Katsina su Malam Abubakar daga sau haka dai mutane ko ina yake faruwa a Sokoto yake faruwa a Sokoto idan har mutum zai ce ga takamaimin tabbacin abin da yake faruwa a Sokoto to sai dai hukumar jami'an tsaro su ne kawai za su iya bada cikakken labarai saboda su ne ke gudanar da bincike a halin yanzu haka tun faruwar abin har zuwa yanzu da haka ko wani da ya kira wani bawan Allah daga bilu Hausa za su gabatar da rahoto da mini su ni ban da rahoto kuma wannan uwana da aka kira mala ya yanci shi ma kada ya gabatar da rahoto saboda in ba jami'an tsaro ba ba wani wanda yake da takamaiman tabbacin ga abin da ya faru har hakan ya har hakan ya jawo amma akwai rubutun da ake watsa a social media da abubuwan da suka ya zama wasu da waɗanda suke halarci a wajen ka ma'ana kusa ga kasuwan Kudin da suke fawa wajen su to kusan akwai magana da na tura ma cewa shi wannan bawan Allah ana magana sai yake su ba su ba magana neman ceton eh, taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ko ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne ba a yanda to abinda muka ja jama'a hankalin jama'a anan idan aka samu wani ya yi kalamai na rashin ladabi ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda samun zaman lafiyar jihar ta so da samun zaman lafiyar ƙasar mu baki ɗaya to abu na farko bidiyo na Assalamu alaikum. Yau aka ba hukuma. Assalamu alaikum Sheikh a ah, ya hakuri. Ka yi magana ɗazu na TikTok ɗinka ya kawo matsala ba mu ji abin da kake faɗa ba. Kana nufin wannan hoto da ka turo mini ko wannan hoto. akwai wani hoto da na turo screenshot din wani eh, wani gashi na saka na saka Okay, to to wannan screenshot din rubutun za a ga wanda ya rubuta shi a media sa da sunansa da komai screenshot ne eh. yanzu haka screenshot din yana yawo a status din mutane da yawa a tanan ma na dauko shi na turo ma to a ke faruwa muka ce abinda abinda an mafi muhimmanci a lokacin da aka samu mutum yayi kalamai na rashin ladabi ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi batanci abu na farko a lokacin a samu wasu waɗanda za su yi bidiyo ko audio recording na muryarsa a lokacin da yake yi mataki na biyu a kama sa a kai shi wurin hukuma idan a kai shi wurin hukuma idan aka kai shi wurin hukuma zan kawo illan da ai a jami'a musulunci kisa ne amma me yasa wani dalili ne yasa ake magana akan cewa ba kawai da kun mutum a yi kisa ba wannan abin da suka yi duk wanda ya ba ta iya jure yanzu ya jure a zage mahaifin shi a gabansa ba yanzu zaka ga ka iya tudewa kai faɗa an san annabi sallallahu alaihi wasallam mun fi son shi akan iyayenmu zuciya ba su iya haƙuri zukata ba su iya haƙuri amma a samu masu juriya a wannan lokacin waɗanda za su iya su dauki abin da yake faɗa kuma su kama shi su kai shi ga hukuma. Waɗanda ba sa da taushin zuciya, waɗanda suke da eh, waɗanda suke da raunin zuciya suke fita hayyace su a wannan lokacin ayi kokarin tausasa su da ba su hakuri domin samun zaman lafiya. Akwai abin da ake ce saddu zari'a ga ga malikiya. Wato a taushe wani abu, a taushe tsara abin nan halal ne shine daidai. network network gurin malam Sheikh Idris Galgal ku yi kuri network gunsa ne Allah da zai zai dawo yanzu na'am na'am muna ci muna jin ka yawa sarki daji yanzu abin da ke fara shari'ar musulunci duk mutumin da ya su adab ga jarabi annabi sallallahu alaihi wasallam kisan shi ake yi a shari'ar musulunci to shi shari'ar nan ta musulunci akwai kotun musulunci ko babu akwai alƙalai ko babu kenan ya kamata mu fara mu fara yin nazari akan wannan abu na biyu eh, idan idan ya zamo mu kowane lokaci nan take kawai muke ɗaukan mataki ah, ah, ah, jama'a ku yi hakuri na tafiya da eh ya dawo ya dawo bismillah hakan shine shari'a kisan duk wanda ya yi batanci ga jinabi annabi sallallahu alaihi amma hukuma aka ce ta yi ba mutane ba ka gane ba abu ne na'am idan aka ci gaba da hakan to zai zamo wasu wadanda suke kiyaye yanzu misali ina da makiya kana da makiya wacce yana da makiya wasu makiyanka za su haɗa mitin su uku ko su hudu su zo su kashe ka sai su ce da sun zo wajen dukan da sai su ci ga yaran ya batun ci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na ji ni ma na ji ke sai a yi ta dukan shi a kashe kaga an mutu ko da duk wani wani wanda yake da maki zai samu hanyar da zai kashe makiyansa a ta wannan hanya a wannan hanya very good very good very good na'am to da dalili da haka muke so dukkanin al'umma su ba hukuma haɗin kai a baiwa jami'an tsaro haɗin kai irin binciken da annan sun fara tun da zuwan su a wajen da kame kamin da suka yi da komai da waɗanda suke hannunsu da binciken da suke ci gaba da yi da bibiyar bidiyo ka don Allah a baiwa hukuma haɗin kai kuma duk wani abu wanda ya faru domin samun zaman lafiya da kiyaye jininmu to don Allah ba annabi a gaugauta kai shi wajen hukuma a gaugauta a juriya a jure ita ko hukuma idan aka kai alhamdulillah kowace jiha an san akwai jajirtacci wakilai da makamantan haka idan kuka kama mutumin da ya yi batanci ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai mu hukuma shi to ku bar mu da wannan matsalar sarki zaki akwai yanzu wani dan local government din Sokoto wanda ya kama irin waɗannan kalaman na Abu Jabbari tun ba a yi azumi ba kai yanzu ya fi wata biyar yana gidan yari mutane da yawa ba su san da cewa an kama shi an kai mu hukuma shi yana gidan yari fa nan su kuma mutumin wurmu ne an san shi sananne ne ɗalibin Abu Jabbari ne yana watsa irin wannan da Abdul Jabbar amma ba je magana Malam Abdul Jabbar ya hakuri don Allah ba ji magana Malam Abdul Jabbar don Allah ba je ba je magana Malam Abdul Jabbar don Allah da Annabi to yanzu misali akwai wani a Sokoto eh. wanda ya kama watsa yana rubuta takardu da hadisan su Bukhari da Muslimu ba ingantacci bane akwai batanci cikin su akwai mai da aka kama su aka kai wajen hukuma kotun musulunci ana ta shari'a yana gidan yare da ba ya fi wata a gidan yari mutane ba su san da an yi wannan ba idan aka ce maka an mutum da irin waɗannan laifuka aka kai ga hukuma to za a yi majmu'a ta ƙungiyoyin addinin musulunci musamman da'awa za mu shiga kwarai-kwarai da gaske jagororin mu na da'awa za a shiga fice na ya ce da ɗaukar lauyoyi da komai domin ganin hukuncin da ya dace a yi masa kuma a watsa wannan hukuncin wani da aka samu ya yi fatanci ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam kotu ta yi masa hukuncin kisa kotu ta yi masa kaza ta gashi dai sai a watsa gudun kada wani ya koma yi a gaba to idan ana hada wani ba zai sake amma in muka ɗauko wannan hanyar ta kisa muka ci gaba da yin ta abin da zai faru wani zai zo kawai ya kashe wani ya ko kuma wani wanda suke faɗa da junansa ya zo ya haɗa kai a yi kisan shi ya ce shi ma ya yi ɓatanci ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutane ba su da amana ba su tsoro Allah irin wannan abin ne muke tsoro amma fa ya zama wajibi ga malamai ya zama wajibi gare mu dukkanin al'umma lungu da sako a cikin kasuwanni da ko'ina mu haɗa taruka na nuna ma jama'a darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi cikakkin bayanai akan su'ul adab da kuma hukuncin yin su'ul adab da janabi annabi sallallahu alaihi wasallam a koya ma mutane yin ladabi ga sashen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in akwai wannan karatun akwai wannan ladabi hakan zai sa ba za a samu irin waɗannan abubuwan suna faruwa ba kaga kenan wajibin mu ne wajibin hukuma ne ta ɗauki nauyin watsa waɗannan shirurruka a cikin a cikin talabishin, da gidajen rediyo wajibin duk wasu masu kuɗi ne su ɗauki kwalwal na taro da makamantansu da kayayyakin da za a yi masu masarufin zuwa wa'azuka lungu da sako shiya shiya kamar a ce local government da makamantansu dole wajibin al'umma ne gaba ɗaya kowa ya bada irin tasa gudunmuwa domin fita a karantar da mutane irin yin ladabi ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin haɗarin da yake jawowa idan mutum ya yi su'ul adab ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu a wajen mu muna kira da jama'a cewa su ba hukuma haɗin kai kuma a tabbatar cewa babu wani wanda yake da hurumin ɗaukar doka da hannunsa sai hukuma duk da yake an san fushi yana faruwa kuma ga janabin annabi sallallahu alaihi ba a iya jure waɗannan abubuwan amma ana su mutane su sa hakuri a gaba a lokacin da irin hakan ya faru su yi saurin ba wa hukuma hakkinta su kira hukuma su rike mutum su bashi shi a wajen hukuma mu kuma sai a faɗa muna da mu da magabatan mu almajirai a faɗa muna da malaman mu duka sai mu sanar da su sai mu bi kes ɗin in ma ya ce a ɗauki lauyoyi domin kariya ga addinin musulunci in ma ya ce alƙalan da za a gani a yi mu'amala da su a tabbatar da abin da yake faruwa To, masha Allahu a jama'a don Allah na san an ji wannan zance da shi Malam Idris Galgal ya zo ya yi, which is very very important don Allah don annabi. Kan wani ya ɗauki doka a hannunsa don Allah don annabi an riga an yi amma a daina saboda ka bude wannan wannan hanya. Wannan kofa don Allah don annabi a yi kokari a rufe shi saboda na farko ya taɓa faruwa akan wata Krista ita Dabora Ah, alhamdulillahi sa'an nan yanzu kuma gashi nan kuma na rasa ma yanzu kuma gashi nan a kan wannan ah, eh, shi ma ga abin shi ma faɗa shi ma wannan musulmi ne kaga ko menene ko menene ya kamata mutum in zai yi kai dai kai recording dinsa kana da dama kai recording dinsa ko kuma a kai dai kai dai kai recording kai wa hukuma ka kai wa hukumar kara ga abin da yi. ka kai doka don Allah don annabi mu bar daukan doka a hannu which a bari wannan gaskiya na ga da na yi magana da wasu sun rubuta ba su goyi bayan haka ba wasu wasu mushi wani ma eh to kaga baka taba tunani baka taba ganewa shi ka shiga cikin wannan matsala baka taba ganewa eh baka taba ganewa shi ka shiga cikin kaga cewa kaman a ah, lalle a sha magana da muke faɗa ah, muna muna ceton ka ne wallahi tallahi muna ceton ka ne muna ceton ka ne wallahi wannan magana da muke faɗa ba ka taba ganewa shi ka shiga cikin wannan matsala za ka gane cewa ka ba an cece ka ne saboda yau example da na baka wayanda aka ce an kama tsakani da Allah da annabi mutum ka san farkon abu amma baka san karshen shi ba wayanda aka ce an kama yanzu tsakani da Allah da Annabi wa zai tashi je ya fito da kansa ya buga kirji ya nuna cewa kamar a shi lalle ya zo ya nemi a sake su a sake su ya zo ya nemi wannan a sake su saboda a'a lalle ne a ce masa hukunci a ce hukuncin kasa fa na a ce a ya zo ya nemi a kashe a sake saboda sun yi kisa kisan da suka yi daidai ne shi ya zo ya nemi a kashe su wallahi ko an samu wani yaya ka wallahi ta kasar zai ce ka kira sunansa zai boye ne ka kira sunansa wannan shine maganan gaskiya wannan shine maganan gaskiya yasa don Allah da annabi a kiyaye irin wayannan kalamu cewa wannan kalamun nan ma a bari ta ya bace ma sam a daina amma baga kuma labar fatar sosu ana wazi har yanzu ana neman kan da za a saka soyayya soyayya zuciyan Eh, a saka soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam zukatan bayan Allah amma wannan magana don Allah a daina maimaita shi a daina maimaita shi a daina maimaita shi saboda Allah a daina maimaita shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala sako me ke cikin insha Allah za mu bar ku sani daga bayan insha Allah